وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل فصل نعم قلت سنة وهذا المذهب الخطير قديم wannan mazhaba mai hadari ne kuma dattune shi lilgaya wato mazhaba na murji'a datti ne sosai da sosai bana wato wato sun gina wannan mazhaba mai datti saboda kada su yanke hukunci ga banu umayya wato kurakuran da aka samu cikin gwamnatin banu umayya shine sababin da ya sa wasu suka gina wannan mazhaba na ainihin murji'a saboda idan an yi tambaya bangarori guda biyu wa yake da gaskiya da bangaren Ali bin Abi Talib radiyallahu an da bangaren Muawiya sai su ce Allah kaɗai ya san mai kuskure a cikin su dukan su gaba ɗaya mutanen kirki ne su ba sa yanke ba kowa hukunci Allah ya san hukuncin kowanne daga cikin su wato sun gina wannan kagadin su ba da kariya ga mazhaba na Umayyin an gane wannan ko dan ba sa so su ce bani Umayya sun yi kuskure ko ba daidai suka yi ba da sauransu na'am wala alal khawarij kuma sun gina wannan mazhaba dan kasu yi hukunci ga khawarij na wa shi'a kasu yi hukunci ga shi'a balla yajzimuna bi kufri al aqdal wato a kai ba sa ma yin yanke da kafirci aqdal wannan aqdal rajulun nasrani ne ba wani sha'ir ne nasrani mai cewa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al ju'ila lisanu ala al qulubi dalila innal kalama la fil fu'ad lalle magana yana cikin zuciya ne wa inna ma ju'ilal lisan dalilan alal fu'ad lalle an sanya harshe ya zama dalili ne akan zuciya an gane wannan magana ba harshe yake ba magana na cikin zuciya ne an gane wannan ko za ka ga ah, yan jahamiya da yan asha'ira suna kafa hujja da wannan cewa ɗaya magana zai kama hujja da afdal sai ga ga wani mawaƙi nan ya faɗa ma shi ma ya ce innal kalamu lakil fuad wa inna ma ju'ila lisanu ala al-fuadi dalila saboda haka maganar da yake da alaka da da ainihin harshe ba shine asalin magana ba an gani suna so su gina ainihin ka'idar su na ainihin kalamun nafsi cewa magana Allah subhanahu wata'ala ba shi bane wanda yake da huruf da aswat da kaza magana Allah yana tare da Allah to shi wannan bawan Allah aqdal al-yahudi yayi wake da yake da alaka da wannan din to kuma ba musulmi bane shi ba amma abin mamaki sai ga yan murji'awa in ka ce musu aqdal kafir sai su ga ba su ce mai kafiri ba dan sa ba su kafiri ba saboda yana raye a garin musulmi mutumin da yake raye a garin musulmi zai iya yiwuwa zahiri kuna ganin su kafiri amma a zuciyar shi musulmi ne al'iman huwa al-i'tiqad kenan so a wajen su imani shine kudurciya zai iya yiwa ya kudurci imani a zuciya ko da muna ganin shi zahiri kirista ne ko muna ganin shi zahiri ba yahudi kaga wannan kuna daga cikin sharrin aqidar irja na'am wa ghayruhu min an-nasara wal yahud da waninsa daga cikin kristoci da yahuda sun ce in dai ba yahudi ko Kirista. yana zaune a cikin garin musulmi ba lalle bane ya zama to ko da kaga yana ya sa cross ko da kaga yana zuwa coci in dai a garin musulmi yake zai iya yiwuwa ga zahiri ne amma zuciyarsa musulmi ne shi wasu da su al'iman ko al'itiqad an gane ko al'iman huwa al-ma'rifa imani shine sanin Allah in mutum ya san Allah ya zama da imani kaga bi hadal itibar shaidan yaya shaidan mumini ne kamilul iman tunda shaidan ya san ya san Allah an gane wannan ku na'am alladhina ashu ma'al muslimina fi diyarihi su ne waɗanda suka rayu tare da musulmai a cikin garuruwan musulmai din yana iman mahallu wal qalb ce imani mahallin shi zuciya annabi ya ce attaqwa hahuna attaqwa hahuna kaga jin tsoron Allah anan yake jin tsoron Allah anan yake tunda ko mahallin shi zuciya ne qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ma yadkhul al-iman fi qulubikum saka imani yana cikin zuciya tunda imani yana cikin zuciya ashe kenan zai iya yiwa kaga mutum yana faɗin kalma na kafirci ba kafiri bane shi yana aikata aikin kafirci ba kafiri bane shi zuciyar za a duba to wai zai duba zuciyar eh kaga Allah ne zai duba zuciyar kawai to kenan kawai kowane mutum bari yayi abin da ya ga dama musulmi ne shi sai gobe kiyama a ai zuciyar tunda zai asali ga mutum zamu ce musulmi ne kawai zamu ce zuciyar zamu dauka kawai haka suka ce walaisa yadda babu wanda zai iya tsinkaye babu wanda zai iya leƙen abin da ke cikin zuciya ai sai Allah wa hum yad'una ila musalamatin nas su suna kira zuwa ga sulhu da mutane a zauna lafiya da kowa kowa mutumin kirki ne mudahanatihim jami'an da kuma yin mudahana yin sassauci gare su gabaki daya wa khulasatu qawl kai a takaice dai kawai magana dai a takaice annal murji'a yurji'una amral umma ila Allah lalle murji'awa suna jinkirtar da al'amarin al'umma zuwa ga Allah jalla wa ala shi kadai wa yarfuduna tafsir ayyi insani suna yin watsi da kafirta kowane irin mutum babu kafiri a duniya ayyan kan kowaye shi ma dama ta tarakal islam Matuƙar dai ya rungo musulunci kuma ya bi shahada kuma furuci da kalmar shahada duk abin da zai faɗa ma'asi kai duk abin da ya aikata na saban Allah wa shi'aruhum da'iman la taduru ma al iman ma'asiya kama la tanfa'u ma al kufr da'a shi'ar din su da'iman taken su saban Allah baya cutarwa inda akwai imani kamar yadda yake kafirci ba shi da amfani in da'a ba shi da amfani akwai kafirci shi kafiri duk wani sallan da yayi da azumi da zakka da aikin haji inda akwai kafirci yaya zai tasiri to haka nan shi ma musulmi duk sabon Allah da yayi bai da tasiri inda akwai imani a zuciya ya aiki yayi zina ya sha giya yayi caca yayi luwadi ba matsala ha wal murji'atu aqsamun wato su murji'awa kashi-kashi ne kuma kungiyoyi ne daban-daban su ma muktalifa mabambanta a wajen iyakance ma'anan imani abul hasan al-ash'ari rahimahullah ya lissafa ta wa gairuhu ya ce sun kai kungiyoyi goma sha biyu wa sanazkur asharahum da sannu za mu ambaci wanda suka fi shahara bi aunin lahi ta'ala murji'atul fuqaha yau ba sun ce ba wanda ya kuskure ba ne wato ɗaukar magana alal tafsir ka dinga ɗaukar magana kana bayani aliyu ya yi kaza sai mu auya ya ba ali to za ka faɗa cikin rafin da ba za ka iya fitowa a ciki ba amma a cikin rikicin ali bin abi talib shine ya dace yana da lada biyu muawiya ya yi kuskure yana da lada ɗaya amma dukan su musulmi ne wannan sun yi shahadi da dace wannan sun yi shahadi sai kaga an nuna wanda ya kuskure su bangaren malaman sunna sun faɗi ga wanda ya daidai ga wanda ya kuskure amma tafsila din suka hana in ka tsaya tafsila din to sai ka shiga cikin wani irin rami ga kansa fitowa shi kanshi aliyu sai ka faɗi wata magana kan shi. kanshi Allah wa'an. inda za ka yi tafsilat an gane wannan ku to shi kuma mu'awiya shi aka faɗa sai da kan koma nan gaba ka zama alƙali ka ɗauki wani za gama yana ƙoƙari da ka kasa zuwa ga mu'awiya ko ka kasa zuwa ga wancan kaza kaza kaza bai sa aliyu bai kaza ba to ai da aliyu ya yi kaza da kaza ya zama kaza da yasa kawai aliyu na hawa kan mulki kawai sai zo ce a cire muawiya a cire duk bani umayya ba alamar tambaya nan wajen suka za su question daga kan kwakwalwa na bugawa usman na rasuwa sai aka cire duk gwamnonin usman aka canza da wanda rasuwa to yanzu zargin da muawiya yayi cewa kaza kaza kaza bai zama kaza ba da kake gani zai ba da wani fa'ida a cikin ko zai zaka zo kana suka ba annabi ka gani to shine na'am ba su da mai hudud da cutar wanda akwai imani ba ba ba ke su ba eh, su tsaye da hudud ba shi da su wannan ba matsala bane a wajen su na'am jami'ar kawai sannan sai malam ya ci gaba da cewa ba ba'd salaf wasu daga cikin salaf sun ce ina yi muku gargadi daga saufa saufa af'alu kaza saufa atruku kaza lallai shi ne mafi girman rundunar iblis saufa faɗin nan ta zuwif misalin mai aiki akan himma da mutumin da yake kwanciya wannan yana yana da juriya yana da aiki akan himma wannan kuma yana mai kasala shine sakin anan mai wanda mutumin da yake zama saboda duk tsawon buri tsawon buri zai yin aiki yana cewa zan yi zan yi zan yi zan yi kamar mutane ne misalin mutane ne cikin tafiya fa da sai suka shiga wata alƙarya to shi mai himma din sai ya sauri ya ci gaba ya je siyo duk abin da ya dace domin cikan tafiyarsa kun gane ko ce to tunda dai ni bako ne a nan garin bari yi sauri in siya abin da ya dace domin cikan tafiya na sai je siya abin da duk zai siya dan tafiyarsa majalisa mulla akibar yin sai ya zauna yana mai tattalin tafiya shi mai sakaci zai ce bari ba ma a kamna shahara ni ba zan sai komai yanzu ba ba zan yi wani tattali ba kila za mu zauna ma wata daya duri ba bukin rahim fil hal kawai yana farun ba ma a kamna sha'arar sai shi an buga ainihin algaita na tafiya nan take kun san algaita ai ko sai shi an hura algaita na tafiya kowa da kowa ya shirya za mu tafi kawai nan take ba fakta badal mutaris sai shi ainihin mai takarar tsarnin mai himma din sai ya ji daɗi ya yi farin ciki sosai ana ta sha'awar shi saboda ya tare duk abin da ake bukata a kanada ka kamo ne ka yi shiri da wuri kayi kaza kayi kaza musawwif shi kuma mai taswifi mai sakaci sai yayi bakin ciki an gani ya ce da na sani da na ji shawarar wancan mutumin wanda ya ce mu shirya tuntuni wannan shine misalin mutane a cikin duniya al-mustaqim daga cikin mutane akwai mai tattali mai fadaka da wuri mai farkawa da wuri lam yandam idan mala'ikan mutuwa ya zo ba zai yi nadama ba tunda ya riga ya shirya kafin mala'ikan ya zo eh, daga cikinsu akwai mai sakaci kuma daga cikinsu akwai rudadde wanda yake mai taswifi ya ta jarra'o mariran nadam wato zai kwankwaɗi ɗacin nadama wa ƙasar rigila lokacin tafiya zai ɗanɗani ɗacin nadama lokacin tafiya kuma wane ne yanzu zai ce baya taswifi yanzu a cikin minan waye baya taswifi zan yi kaza zaga mutum na ta ainihin jan kafa yana ta jan kafa misali ku zai ga ta hanyar taswifi din nan mutum zai yi asara abubuwa da yawa a rayuwar shi Thank you. قال الفتوهي رحمه الله الإمام الفتوهي الله يمكن رحمة يا شيء المؤونة الكتاب من سنة المؤونة في كتاب الجهاد متى جاء الكفار في هدنة فاسدة wato duk sanda kafirai suka zo cikin tsagaita wuta tsagaita wuta batacce gairu imam a ce wanda ba imam ba ya jagoranci kullata a gani wato an tsagaita wuta tsakanin mu da kafirai cewa a daina yin yaƙi tsakaninmu da su shekara goma a daina yin yaƙi tsakaninmu da kafirai shekara nawa shekara goma kullura to sai wa zai jagoranci huduna shugaban bangaren mu da shugaban mai bangaren su to sai zamanto mu bangaren ba shugaba ya jagoranci abin ba sai wani mutum ya jagoranci wannan abin shine ma'ana bi an yata wallah aqadu ha gairu gaira imam wanda zai jagoranci kulla ta zama to ba imam bane shi aw lahu zalika min fasadil hudna ko kuma makamancin wannan daga cikin bacin hudna al-mu'taqidin al-aman aman wato suna masu kudurci aman su kafiran tunda an ga an zauna an yi hudna to sai suna kudurci aman wuddu aminina ila ma'mani to irin wa'annan wato tunda kafiran kafiran sun kudurci me aminci mutum sun kudurci aminci sai suka shigo garin mu cikin kwanciyar hankali za mu kashe su me yasa su kafiran sun riga sun dauka amana aka yi amma a ka'idar musulunci amanan bai yi ba saboda mai kulla amana tsakanin ƙasa da ƙasa shi da imam sannan kuma imam din nan ba shi ya kulla wannan ban mutane ne wasu mutane ne kawai suka yi kwarya kwarya aka zauna aka ce amana misali an gani to idan kafiri ya ɗauka cewa an kulla amana shi a nashi tunani an kulla to ashe ashe amanan bai kulli ba misali to tunda amanan bai kulli ba mu muka san bai kulli ba amma shi bai sani ba shikenan in ya shigo garin mu sai mu kama shi mu ba shi security wato mu ba shi kariya har sai ya koma garinsu. su an gane wannan ko shine a mayar da shi zuwa ga wajen amincinsa shi wannan kafirin wa hadhihi nusus wa ghayruha kathir wa'annan nasoshi da wani wasu su da yawa na'am tadullu ala isfat jamil kuffar wato yana nuni akan kare jamil kafir jin kafiri bi amani kafiri misali mm. ku ji wannan da amanan kafiri misalin shi da mm. yake nufi da wannan amanan kafiri misalin shi yanzu yan ismailiya batiniya yan nusairiya menene matsayinsu a wajen malaman sunna kafirai ne ibn kimiyya ya ce kafircinsu sun fi yahudawa da nasara da waye da waye kafirci to sai zamanto ɗan ismailiya ba duniyan nan sai zamanto su ne suka kulla sulhu da kafirai kuma wannan ai shugaban da yake mulki yake mulkin sai zama dan ismailiya ba duniya sai kuma ya zo ya zauna da kiristoci a matsayin za a kulla amana sai a kula amana ya wani amanan ta yi kaga amanan ta yi a waje kafirin amma mu mun san cewa wannan kafin ne mu mun san bai dace wannan ya kula amana a madadin mu misali na da wani ko to tun da dai shi kafirin wato abin da sa aka ce amana ta yi shi kafirin bai san bambanci mu ba wa'annan dariƙa ne wa'annan izala wa'annan shi'a wa'annan yan ismailiya wa'annan kaza wa'annan bai sani ba kai ka sani kai za ka iya gurɓace za ka iya bambance ainihin bara gurbi da masu kyau shi kuma kafirin baya iya bambanta ko ɗaya daga ciki kawai shi kafirin zai ce sun yi sulhu da musulmi da wa da su yanzu alhamdulillah an zauna lafiya a kan wannan tun da shi kafirin ya ɗauka duk musulmi kawai duk mutane masu sallah musulmi ne su bai san wanda ya riga ba to kawai wannan sulhu da aka ya kullu kuka ji wani wannan sulhun da aka kula yi mai ya kula saboda me shubha hakin ma kaunin kafir al-mu'min ma amat me yasa ka ce ya kula saboda shubha tare da kasancewan kafiri al-mu'amman min amatin nas al-mu'ammin kafiri wanda yake ya samu amana daga dukkan mutane fa kaifa idza kana allazi amanahum aw salahahu huwa hakimul muslimin to yaya kuma idan wanda ya ba su amana wato kafiri wanda ya samu amana daga gaba garin mutane to yaya kuma in ya zamanto wato wanda ya samu amana din ko ya sulhu din shine hakimul musulmi, hakim din da shi yayi misali kamar yanzu kaje Syria wato gidan su Assad din nan ɗan Nusairiya ne kuma Nusairiya ma kafircin su yafi na Ismailiya su wato ba su yadda da Ka'aba ba su ba sa ma zuwa Ka'aba zuwa aikin hajji tabbatar sun ce kafirci ne ma wannan sannan irin sallar da muke yi sun ce kafirci ne ba sa sallah irin namu sannan suna halatta haram suna yi wasu abubuwa duk ga sunan da sauransu wannan qur'anin kai tsaye ba sa jin tsoro sun ce ba magana Allah bane shi to su ɗan ɗan nusairiya kafirci ya fito fili kuma hafiz al-asad wanda yake mulki a Syria da shirya 'ya'yan shi gaba ɗaya gidan nusairiya to idan suka yi sulhu a madadin musulmi ya zamu yi yayi ko bai yi ba ya yi saboda su kafirai sun ɗauka musulmi ne ya yi sulhu a madadin sauran musulmi an gane saboda haka yaya idan ya zamanto wanda ya musu sulhu ko wanda ya ba su amana ne hakimul musulmin allazi ahada wal kufar ala annahu wanda kafirai suka yi alkawari da shi an gane na tsagaita wuta a matsayin shi musulmi ne shi sai ya bayyana shi kafiri ne Bali an tu sama bi ahdihi wa amani bima al kafiri wato a ce a tsara ainihin jinin kafirai da alƙawarinsa da amanansa walau bi shubha ko da da shubha min babu auna shi ya fi dacewa hada ma a kauni kauli sahih wannan kenan duk da kasancewa magana ingantacce huwa adamu ko man hakama bi ghairi ma anzala Allah eh wato magana sahih shine rashin ainihin hukunci da kafircin wanda ya hukunci bi gairi ma anzalallah idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wato ba a kafirta shi min gairi istihlal in bai halarta ba idan shugaba ya yi hukunci bi gairi ma amma bai halarta abin ba ya san abin da ya yi ba daidai ba ne ya san hukuncin Allah shi ya fi zama adalci hukuncin Allah shi ne wajibi ya san da haka amma sai hukunci bi gairi ma'an anzalallah ya yi hukunci matsayinsa zai iya zama fasiki ko ya zama to azalimi kamar yadda malamai suka yi tafsiri ku gane wannan ko yanzu misali shugabannin da suke mulki a wannan kasan sai aka samu wani musulmi Dalibin ilimi Dalibin ilimi musulmi ya haddace qur'ani kuma ya ya san aqida zan salaf sai zo kawai sai fada siyasa Sai ya fada siyasa kawai ana tare tambaye sai gashi ya zama shugaban kasa da ya zama shugaban kasa gashi nan kuma yana mulki ƙarƙashin ƙasa wanda ake hukunci bi gairi ma'anzalallah to yanzu wannan mutumin za mu ce da can shi musulmi ne yanzu ya yi ridda ya za mu ɗauke shi wannan mutumin musulmi ne sai mu duba tafsila ɗin in ya yi hukuncin dan san rai ya zama fasiki in ya yi hukunci don ya zalunci wasu mutane kar ubusa haƙƙi ya a zalimi an gane duk dai tafsila ɗin da malamai suka yi duk zai iya shiga cikinsu. amma ba za mu kafirta shi ba sai sanda ya fito ƙwaro-ƙwaro ya nuna mana cewa demokradiyya shine ya to wajibi duniya su yi aiki da shi babu wani tsari mai adalci sai demokrasi ta mace to wani ya tashi daga ɗalibi na salafiya ya koma kafiri ne saboda ya ce ya halatta ya ce ya halatta ma a yi hukunci da demokrasi faɗin ya halatta ya fitar da shi saboda ba tsari ne wanda kurakuran da ke cikin shi yana da yawa shi demokradiya ya yarda dan adam ya zauna ya tsara ya tsara doka kuma ba dokan Allah ba an yarda akwai parliament ko akwai house of reps akwai kaza kaza za su iya zama su halatta zina za su iya zama su halatta auren jinsi to in ka ce duk abin da tsarin demokradiya ya zo da shi daidai ne ka fita amma ka ce wannan tsarin demokradiya kawai saboda muna son mulki ne amma mun san ba tsari bane mai kyau mun san tsari ne wanda ya karo da shari'a baya kamata a yi mulki da shi larura ne to ba za mu ce ma kafiri ba saboda tafsila ɗin da malamai suka yi wannan magana shine ƙida na ahlus sunna wal jama'a idan mutum ya ce ba tafsil ya ce duk mutumin da ya yi hukunci bi gairi ma'an zalalla kafiri ne to sai mu ce wannan ya ɗauko manhaji na khawarij ba manhaji na ahlus sunna ba su ahlus sunna suna tafsila kan wayannan matsaloli an gane wannan ko aha ya haka alkawari na tsagai kyauta tsakanin daula ta kafai da kuma wanda daga cikin musulmi daga baya bancin su shigo shi aka mai da shi zuwa garin su wannan za a ƙara kwallo na alkawarin ko ya riga kullu har aka mai da kakulun eh a ai alkawarin na nan sai an zauna an warware shi ai ya ƙara kullu sabo kenan eh sai an zauna an warware shi alhaji ba ne kuda saboda wannan matsala din na alhukum bi ghairi ma anzalallah yana daga cikin mafi girman abin da ya bambanta yan salafiya da yan sururiya idan ce wani sururi shi sururi la fasiru fi mas'alati hukum da gari ma anzalallah shi dan sururiya bai tafsir amma za ga wasu abubuwa kamar daidai muke amma ba daidai muke ba shi matsala na alhukum da gari ma anzalallah da matsala na ainihin yin nasiha ga hukam sun kai kuskure masu mulki suka yi kuskure su yan sururiya suna hawa kan mumbari su yi musu wa'azi su faɗi aibubukan su su yi kaza sannan yan zururiya suna kira zuwa ga zanga-zanga suna kira ga halaccin a ɗauki makami a yi kuruji ga hukam wato saboda bin manhaji nawa sai da kudu sai manhajin tafsiri manhajin tafjiri kun gano wani ko wannan ne kaɗan daga cikin abin da ya bambanta mu da yan sururiya Allahu a'lam na'am al-ajwiyatu mufida eh hada kama sabaka wannan kama abin da ya gabata al-istighar bil muhadarat al-amma nan wajen wato shagaltuwa da ainihin muhadara na gaba daya muhadara na gaba gari wasu hafa shagaltuwa da karatun jaridu kullum ga ɗalibin ilimi yana karatun newspaper magazine da sauransu da kuma yawan shagaltuwa da me yake faruwa a duniya ne na ji an ce trump ya yi kaza ko wato mana hankalin gaba ɗaya mafi yawa yana tare da wato current affairs ba tare da sanin aƙida ba ba tare da sanin al'amura na shari'a ba wannan bata kuma tozarta ne kullu ra'ayi kaga ɗalibi ne na suna amma baya ba da hankali ga karatu ya ba da hankali da karance-karancen jaridu yana sauraron mai ke faruwa a saudiya mai ke faruwa a iran mai ke faruwa a amerika mai ke faruwa a kaza sai a ce ɗalibin nan mufakir ya san fiƙe waƙe kai ɗalibin yana da fiƙin waƙi in ya fara fashin baki yana gaya ma matsalolin duniya za ka yi mamakin shi shi ai ɗalibin nan kai a irin su su ne ya cancanta su zan malamai ba irin malaman nan ba kullum malami ya kulla kan shashin daki sai karatun sahih bukari sai karatun ibn kasir da sauransu an gane ku ah. wa yusbin sahibuha yushawwishu to zaka ga ma'abocinta yana wayan gari tunanin shi a rikice tunanin shi za a gan shi a rikice annahu istabdala alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair domin ya musanya abin da yake adna abin da yake kaskantacce ya musanya shi da abin da ya fi alkhairi ya musanya albasa da ainihin da dankali ya musanya shi akan alman wa salwa eh ya Musa lan nazir ala ba'amin wahidin fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqaliha وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ها to haka mutum da yake shi gaskiya bai cin naman kaji bai cin naman bai cin naman ah, kaza naman kaza naman rago kaza shi kawai a jika mai garin rogo ha shi yanzu garin rogo kawai yake so in tabdala lazi huwa adna bil lazi huwa khair an gane wannan ko saboda haka irin wannan mutum ya shagaltu da karatun jaridu ya bar addinin shi in ya zo wajen wa'azi ya ta buɗe ku buɗe ainihin daily times shafi kaza ku ga abin da aka faɗa sai karanta yana karantawa yana akan akan kan mambari ba kan mambari yana fashin baki ya ɗauki daily times ɗin ya zama isnad al isnad bin ad-din walau la isnad la qala man sha'a ma sha'a eh wanda a ka'idan ilimin addini komai za ka yi shi ya kamata ka yi shi ne da isnad kuma isnad ne ya zamanto muttasil kuma ya zamanto min al-thiqat al-udul ha na'am Allah subhanahu wa ta'ala amana bi ta'allum al-ilm an-nas awwal Allah ta'ala ya umurce mu da koyon ilimi mai amfani tun farko na'am Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ka sani lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka nemi gafara ga zanubanka Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace shin wayannan da suka sani da wanda ba sani ba suna sun zama daidai kawai mai tunawa da wannan shine ma abota hankula nan ba ana nufin allazina ya'lamuna ilimin addini yake nufi wanda suka san ilimin addini da wanda suka jace su ɗaya ne masu tunawa kawai su ne ma hankula kawai masu jin tsoron Allah daga bayansa al'ulama masu ilimin addini ba wanda ya san chemistry ko biology ko kaza ba an gane ko don wasu suna cewa an dace ilimi da aka kika ake nufi don haka ne kenan dole allazi ne ya shona Allah kenan na'am wa ungati ibni ilma kace ya ubangiji ƙara mun ilimi ila ga zalika min al-ayat allati tahussu ala talab ilm zuwa ga wani wannan daga cikin ayoyin da ke kwadaitarwa ga neman ilimi al'ilmin munazzal ilimi wanda yake an saukar da shi a littafin Allah da sunan manzan Allah ne an na haza huwa ilmin nafi wannan shi ne ilimi mai amfani mai fa'ida duniya da lahira haza huwa nur wannan shi ne haske allazi yubsiru al-insan bihi a tariq wanda mutum ke ganin hanya da shi zuwa ga aljanna kuma zuwa ga arzikin lahira shi ne kuma hanya zuwa ga rayuwa mai tsarki rayuwa tsarkatacce a cikin duniya da kuma samun sa'ada arzikin lahira ya a tsarja a kumbur hannun min rabbikum ya ko mutane hakika hujja ya zo muku daga ubangijinku wa anzalna nuran mubinan ilaykum mun saukar da haske bayyanan ne zuwa gare ku amma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi riko da Allah da sannu zai shigar da su cikin rahamansa da kuma da sannu zai shigar da su cikin falalansa kuma zai shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici muna karanta suratul baqara fi kulli raka'a fatiha kowace raka'a wa fiha a cikin fatiha nan akwai addu'a al'azim a cikin shi akwai addu'a mai girma ihdinas siratal mustaqim siratal lazina ka shirya da mu zuwa ga hanya miƙaƙƙe hanyar wa'annan da kai wa ni'ima ba wa'annan wanda ake fushi da su ba ko kuma batattu wa'annan wanda Allah ya wa ni'ima su ne allazina jama'u bainal ilm annafi wal amal salih su suka tara tsakanin ilimi mai amfani da kuma aiki mai kyau na annabawa da siddiƙai da shahidai da da shahidai da salihai ka wayannan sun tun zaman to abokan haɗi wayannan sun tun zaman to abokan haɗi gobe kiyama wanda kuma gairar magdubi alaihim hum allazina akazu al-ilm wa taraku al-amal su ne suka ɗauki ilimi suka bar aiki ilimi kawai suke nema ba a aiki da ilimin ba sa aiki da ilimi wajen wajen aqidansu ba sa aiki da ilimi wajen ibadansu ba sa aiki da ilimi wajen mu'amalansu ba sa aiki da ilimi wajen suluki ba tarbiya na na sunna wa hum allazina akazu al-ilm wa taraku amal su ne suka karbi ilimi suka yi watsi da a wannan kuma wannan zalim ko su ne suka yi ruko da al'amal aiki suka bar ilimi ga kokarin aiki a babu ilimi an gane wannan wani malami ya ce kamar jama'atu tabligh <laughs> a cikin musulmi suna son da'awa da kokari amma ba su da muhimmanci ga ba za ba ilimi muhimmanci manya manyan malamai sun shiga cikin su Nasiruddin Albani ya shiga cikin su ya ga yadda suke ya bi su yawo yayi khuruj da su Muhammad Jamil Zainu shi ma ya fita yayi khuruj ya san tarihin su a gani yayi magana in ka ce musu hadisi da ifi ma fushi suke yi ba sa son a ce wannan hadisi da ifi hadisi sahi ko ba sa son ka yi inkari ka ce wannan dan shi'a ne shi'a babu kyau ko ta za. ko kaza su dai kawai abin da suke so a ci gaba da karantar da fada'ilal a'mal kawai shikenan ana karantar da fada'ilal a'mal hankali ya kwanta to irin wayannan sun nemi akwai aiki amma babu ilimi al'amilu ala gairi ilmin ka salik ala gairi sabili al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aksaru min ma yuslih fatlubul ilma talaban la yadullu bil ibada wa talabul ibada talaban la yadullu bil ilm fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm hatta kharaju bi afyatihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau talabul ilm lam yadullahum ala ma fa'alu al-hasan al-basri kamar yadda ya zo a cikin sharhu itiqadi usul ahli sunna wal jama'a na lalaka'i cewa hasan basari yana cewa masu aiki ba tare da ilimi ba kamar masu tafiya ne ba kan hanya ba masu aiki ba tare da ilimi ba abinda suke batawa ya fi alkhairi ya fi yawa fiye da abinda suke gyarawa ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibada ka nemi ilimi irin neman da ba zai hana ka bautan Allah ba wani zai yi ta karatu ba ruwan shi da ibada sannan kuma ku nemi ibada irin neman da ba zai cutar da ilimin ku ba ha yace fa inna qauman tarakul tarakul wa innal qaum fa innal qaum lalle wasu mutane sun yi riko da ainihin ibada wa tara ilm suka bar ilimi sun yi riko da ibada suka bar ilimi har suka fito da makamai suka yaƙi al'umma annabi suka yaƙi manya-manyan sahabbai suka ma kafirta su zuwa yawan nan kawari a gane walau ɗalabul ilm da sun nemi ilimi suka hada da aiki lam yadulla kuma alama fa'alu da ba zai shiryar da su zuwa ga abin da suka aikata ba kaga yahudawa a nasara suna son addini amma babu karatu su kuma yahudawa ga karatu mai yawa amma babu ilimi babu aiki wanne ba haɗari eh? <laughs> wannan wannan yana son yana da kishi bai san komai ba yana son addini ya ci gaba saka duk abin da ya kwaso zai ce musulunci ne duk abin da ya kwaso kawai musulunci ne misali shi kuma wannan yana ta karatu amma ba zai aiki da karatun ba misali baya aiki kawai zai bar komai ya lalace ko ya kenan na yin karatu ya zubo? barka sai ya zubo? to wannan da karatun ya zo ya gane daga baya ba mai karatun ya zo ya gane daga baya ba yanzu a yau ya tuba zai fara aiki to wannan ya tuba ya riga ya kai shekara 60 lokacin ba bayani bai shiga baya gane komai eh shi ne na'am sunfin farko magdub alai da annahu a ala basira shi magdub alai wato Allah ya yi fushi da shi saboda ya saba ma Allah kan basira ne ba yahudi da duk wanda ya kama da shi dalul da annahu amila wato sunji na biyu nasara ya bace saboda ya yi aiki ba ilimi wala yanju illa allazina amara Allah ba mai tsira sai wanda Allah ya ma ni'ima Sune ne ma'abuta ilimi mai amfani da aiki mai kyau bai ji ba an kuna har lana ala bal ya kamata wanda ya zama mu ba al ilmun nafi wal amalu salih amma istigal bi waqi al asr to amma shagaltuwa da ainihin fiƙiwar waƙe ya zama to ko ina kullum kana cikin karatun jarida magazin da waye abubuwa kana cikin sauraron rediyo da tv kamar yadda suke cewa fiqhul waqi fa hada inda ma yakunu ba'da fiqh shari'a. eh wannan yana kasancewa ne bayan fiqh na shari'a a fahimci wannan magana daga Sheikh Fauzan babu wanda ya hana ka karanta jarida babu wanda ya hana ka karanta magazin, hmm. ko ka kalli labarai ka ji me yake faruwa a duniya hmm. amma ya zamanto bayan fahimtar addini hmm. ka ba karatun addinin ka muhimmanci fiye da komai an gano wannan shi wannan kalman fiqhul waqi da kuna yawan jin shi amma yanzu ya ɓace da duk wasu muhazarori za ku ji wasu masu da'awan sunna suna ai malam wani bai da fiƙiyar waƙi akwai wani mutum shef Faisal kun san shi ya yawaita wa'azi akan fiƙiyar waƙi da wasu daga cikin yan sururiyin a lokacin nan babu wanda ya san hikiman su sai dole ne malami ya san me yake faruwa a duniya kada malami ya kulla kanshi bai san kaza bai san kaza abin da suke a lokacin sun gina wani irin makami ne akwai makami da kai amfani da shi akwai makamin fiƙin waƙi akwai makamin makamin wato manhajul muwazana bainar hasanat wa sayyi'at kaga wannan manhajin guda biyu amfanin su malaman sunna a gane to duk ba wanda ya gano suna kai sai da aka yi nisa sai ka shi ɗalibai sun fara ai bimbas bai dace a saurari wani irin su bimbas ba su za ka saurari wasu kawai haila ne da jinin biki a gane fatawahun la tujawizu sarawir almar'a haka ko suka koma cewa fatawar su bin ba su usaimin su nasiruddin kawai haila da jinin biki kawai za ka tambaya sarawir almar'a amma jihad da waqi'ul asar ka tambaye su a gani to sai zama to ko da bin ba ya bada fatawa kan jihadi sai yi dariya ba mu ba ne bai da fikin sai zama to ƙananan mutane wanda ba su da ilimi yara ƙanana masu karatun jaridu mutum in ka tambaye shi ma ibn kasir bai tsaya ya karanta ba amma in ya fara ba fashin baki za ka ɗauka shi ne malami zai kawo ma tarihin kowace ƙasa zai ce ƙasar iran tana da murabba'i kaza za ka yi tafiya kilomita kaza kafin baka je saudiya kaza iran in yana ma bayani sannan sai ya haɗa da ayan qur'ani in ya ɗauko bayanin ƙasa ta za ka ɗauka wannan bayanin ƙasa ne a shi ne ilimi zai ma bayanin iran ya ce shugabanni guda kaza su kai mulkin iran kuma a cikin shugabannin akwai wane wane wane to a lokacin an yi an yi juyin juhali shekara kaza ya fara bayani dole ka ce to wannan shi ne malami shi ko malam bai ilimi sai ne ce annabi ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza sakamakon da ka faɗa dinnan kaza ya zama kaza saboda nasin Qur'ani to ba sa ma son sauraron shi an gano wannan to da wannan suka yi fata-fata da su ibn bas kuna ji magana da shi ta zalafa da kan bimbas ta ce shi kafir shi kafir ne me sani shi ba abin da ya sani yace yace bimbas ba shi da fiqhul waƙi. to da wannan fiqhul waƙi ya zama wani irin makami wanda malaman sunna arga albani ma ba ma mai zace albani ko tare shi wajen hadisin shi kaka zai baka fatawa kan wani abu to ne a lokacin nan nake yawa mana bayani cewa shekara bi ya hango hadarin wannan abun yake to wa'annan mutane su waye suke yin nan mutanen da suke da alaka da ikhwanul muslimin mutanen da suke da alaka da sayyid kudur ɗaliban saudiya an riga an bata su gashi suna karatun sunna amma an tura musu afkar na me sayyid kudur irin su muhammadu kudur ya zauna a jami'a lokacin kafin a gano shi ya cusa ma yara ya lalata musu tunani duk su asu aidul karni su bishir bishir salman al-auda sun samu wannan matsalan kuna wannan ai to sai zamanto wayannan malaman suna da awan su ɗaliban sunna ne amma ba su fasan malaman sunna a lokacin shi ne shekar biyu ya ɗauko littattafan ikhwan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana duba shi yana nazari yana yin rubutu a kan shi yana nazari suka taso kamar za su haɗe shi wani lokacin malaman saudiya ɗin ba wanda ya damu da karatun wannan abu abin ya zama to matsala matsala ya zama malaman saudiya su ma suna ganin shek rabi danja ya zo zai kawo rabuwan kan musulmi su yan ikuwan suna suka sannan malaman sunna wasu suna yi amma a hankali a hankali sai da aka zo an ce matsalan khalij da aka yaƙi tekun fasha aka yi wani irin wa'azi su a'izul karni zuwa suka yi wani wa'azi wanda ba taɓa tara samari a saudiya kamar lokacin ba suka zazzagi su ibn bas suka ce ibn bas sun ba da fatawa akan ainihin yakin falasɗin kace sun bada fatawa sun ce wai yi sulhu da yahudawa kace duk wanda ya ce yi sulhu da yahudawa yana tare da Yahudawan ne suka yi kace-kace da bimbas kai kace-kace da usaimin suka yi kace-kace da malaman sunna kuma ɗaliban su bimbas din to tun nan sai mutane suka sai aka hankali fara dawowa aka bai ji a a shi wannan bawan Allah rubuce-rubucen da yake yana so ya tona asirin wayannan mutane a san fa ba ba fa ahlus sunna bane su sun shiga cikin sunna ne don su yi wa sunna illa to shi ya sanya babu wani malami yanzu a duniya wanda ya bakin jini daga cikin a wajen yubiyin kamar bi saboda shi ne ya san sirrin su kuma shi ya ɗauko su ya tona musu to kuma daga cikin abin da ya yi akwai fiƙin ruwa ke dinnan dan sun ce malamai ba su da shi to nasiruddin albani ya yi tambaya cewa wannan fiƙin ruwa ke din wajibi ne kamar yadda karatun hadisi yake wajibi karatun tafsiri wajibi karatun fiƙi wajibi dole ne fiƙi waƙi in kun ce eh to a wani littafi za mu ganshi da ake karanta fiƙi waƙi ne kamar yanzu an ce karatun fiƙi ka san yadda zaka je ka karanta shi shi ko fiƙi waƙi ba sai ka je daily times ka je ka karanta sunday menene sunday trust eh tuesday kaga waye wala littafin arne arne ne ba zai baka fiƙi waƙi din sai duka je jazira yanzu da je karanta jaridar ah, mujallar na yan ikwanin musulmi wanda in labarin ya zo labarin saudiya da gudu suke suke nunawa in labarin iran ya su ɓoye yanzu zanga zanga daki a iran din tun aka nunawa tun zanga zanga daki a iran din nan amma duk abin da ya fara a saudiya mara kyau da gudu matsalan kashogi inda suka yi roƙe suka rike shi za ku yi mamaki amma yanzu ka iran ana musu tawa ya kamata su nuna wa duniya sun yi dungu saboda ikhwanul musulmin da alaƙar su da Iran kun fahimci wannan ai ne albani ke tambaya wai shin fiqhul waqi din dole ne in dole ne to a wani littafi za a karanta shi aka ce a ba dole ba ne farin da kifashi to farin da kifashi ku ɗauke mana mana ku yare mu huta ku ɗauke mana in kuka ɗauke mana misali yanzu likitanci dole ne albani ya zama likita dole ne albani ya zama injiniya amma eh, za a tambaye shi fatawa kan injiniyarin ya bayar ko shine albani ai albani yayi wani lecture fiqhul waqi to malaman sunna suka tsaya sosai wajen warware menene fiqhul waqi din akwai wannan fiqhul waqi din a littafin addini ne ake nufi da shi a cikin addini an ce fiqhul waqi ba abin da su ke nufi da shi bane shi a cikin addini fiqhul waqi in abu ya faru kamar yanzu akwai tambayar da ake yawan yi kan ainihin a maganar waya cewa kana so kana so ka sayo kana so ka baka da kuɗi kana so ka samu credit ku fahimta ai to wannan credit din wato za a tura ma credit amma kuma nawa ne naira ɗari amma kai za a cire nawa cikin kuɗin ka za a cire naira tara misali kai kai naira ɗari wato za a tura ma kafin da a cire naira tara yaya ka tawan shi a lokacin sai ka nemi bayani shi da fiƙin waki wannan abin da ya faru ka nemi bayani ya koyi min bayani zama bayani dalla dalla to anan sai ka yi fatawa wato mana baya halatta kai fatawa sai ka san wani abin da ya faru din idan mutum ya tambaye ka kan shears ya shears yake sai ce ku yi bayanin shears akwai ordinary shears akwai preference shears akwai combinative shears yaya kowanne yake ina so kowanne a zo mun da su dalla dalla malami yana sauraro ana ana gama ce to wannan haramun ne wannan ya halatta wannan kuma makaruhi ne barin shi ya ba alkhairi ba wai ana nufin malami ya zama to injiniya ya zama scientist ya zama doctor ya ya za ilimin ya tabbata eh? to su yadda suka dauka dole ne sai malami ya kutsa cikin nan ka kutsa nan ilimin addini ya mutu Ba ka da lokacin nazarin sayar bukari ka da lokacin nazarin kirmidi a malami ya zama yana ɗalibai masu bincike in sun ga wani abu su ko masa su taimaka masa su nuna mai bala ga wani ma'ala a cikin jarida ka yi magana kan shi malai ya duba in ya ga gaskiya ne ya yi magana to ina ganin tun da malamai suka ta san mafi fiƙe ke yanzu ba jin labarin shi amma da bakami ne na rusa malamai an gane wani ko shi ne ce shagaltuwa da biwaƙe al'asar kamar da suke cewa fiƙe ruwa ne eh domin mutum da fiƙe na shari'a yake duba waƙe in dai malami na da usul duk tabbayin da aka yi a duniya yana da amsa ko da malami yana cikin ƙungurmin daji ne in dai ya kalanci ilimin addini da kyau in matsala ya taso in za a mai bayani zai amfani da ka'idar shi na usuli ba da fatawa wama ya zuru fil alam da abin da yake yawo a cikin duniya wama ya da kuma abin da yake zuwa na fikirori da kuma ra'ayoyuka sai ya bijiro da shi ga ilimin shari'a ingantacce domin ya bambanta alkhairinta daga sharrinta wato ba tare da ilimi na shari'a ba fa mutum baya bambata tsakanin gaskiya da ƙarya wal huda wa dalal wato da shari'a da bata ba da izi bada'in mutumin da yake shagaltuwa a farkon al'amari bil umurin thaqafiyya al'amari na thaqafa ya ta karance karancen jaridu yana binciken wasu matsaloli na current affairs sahafa da al'amura na sahafiya jarida da al'amura na politics ya kutsa cikin politics yana bincike amma ba shi da basira na addini kamar yadda da yawa daga cikin ikhwanul musulmin da yan kudubiya suke yi to lallai shi zai bace da wannan al'amura fi dalal mafi yawan abin da ke gudana cikin su bata ne kuma da'awa ne na barna kuma wato zukuruf ne na magana wato magana ne a watacce wa guru kuma ruduri muna roƙon Allah lafiya na'am kana ka kunu na'am bisura bismillahir rahmanir rahim innal ladhi da'ani li hadhihi al-kitaba wato lalle abin da ya kira ni zuwa ga rubuta wannan wannan littafi shine tausayi alal juhud al mabzula fi da'awa akan kokarin da ake bayarwa cikin da'awa wato tausayi ina tausayin yanda mutane ke bada da kokari wajen da'awa na musulunci min an tabi'a bila fa'ida kada wannan kokarin ya tozarta ba fa'ida ba wani fa'idan da ake ambato Na la siyama wa anna hadhihi al-juhud milan shamilat eh, misahati wasi'a musamman wannan kokari ya shafi ainihin wato distance wanda yake mai faɗi min majalati da'awa na ainihin fage na da'awa wa aka akhadat min awqatin ashabiha kuma shi wannan ya ɗauki ya riƙi lokutan mutanenta shi wannan ya cinye wa mutane lokaci malau istashadu fiha bi hadhihi bi hadhihi kitab wa sunna wanda da sun nemi shari'a a ciki da shari'a na kitabu wa sunna kuma suka duba cikin tarihin annabawa suka duba da ido na biyayya la gobe, bi iznillah da sun kai da izinin Allah gaya a cikin mafi takaituwan zamani inda mutum zai nemi shari'a da Qur'ani da sunna akan fahimtar salafus salih ya bi ainihin manhaji na annabawa shi shikenan a wajen da'awa an gama walakin nan yanharifu an zalika walakin sai dai wanda ya karkace daga manhajin nubuwa min al an zalika min sinfayn min al na ainihin sinfi guda biyu wanda aka ambata a ci. akwai ashabul hulul akwai ashabul hulul ad-damawiyya akwai ashabul hulul as-siyasiyya kun gane akwai mutanen da suke ganin hanyar da za a bi a samu nasara wajen kafa daular musulunci shine ta hanyar zubar da jini kawai dole sai an mutu sa'an a kafa daular. su ne ashabul hulul ad-damawiyya akwai ashabul hulul as-siyasiyya sun wa'annan suna ganin ba wai sai an zubar da jini ba mu shiga cikin siyasa mu kutsa a shiga cikin house of assembly house of rep a shiga cikin chairman Councilor, shugaban kasa da haka ne za a kafa daula sun wa'annan sunansu ashabul hulul asiyasiya wanne ne mai kyau a ciki eh? siyasiya a wanne ne ya fi kyau wannan ashabul hulul addamawiya sai an zubar da jini irin yadda yan isil suke yi yan alka'ida suke yi kaga su suna ganin wato suna kiran jihad sai an yi jihadi an yi kundin bala sannan a kafa daula Wani da kuma suna ganin a'a ba sai an yi ba a shiga sai shiga siyasa za a kafa daula kaga kamar ikhwanul Musulmi sun jaraba ainihin kokari na yaki sun ga yaki ba zai yiwu ba sai suka dauko usulubi na siyasa to yanzu hanyar su shine shiga cikin kungiyo shiga cikin ainihin majalisa shiga cikin kaza shugaban kasa waye gwamna su suna ganin da haka ne za su iya cimma buri nasu yusuf al ya yi rubutu musamman akan ainihin maganar demokradiyya inda ma ya halarta ma demokrasi kai tsaye ya nuna demokrasi ya halatta shine kuma hanya mafita daga mutane a ba mutane dama su zaɓi wanda za su yi kaza to shekara ɗari zuwa yau fiye da shekara ɗari zuwa yau ainihin sun jaraba wannan abun har yanzu ba su samu nasara ba su ma an gani to idan mutum ya zamanto kabul hulul ad damawiya kullum zai rika zubar da jinin mutane hmm. duk duniya za a kyamace shi in ya zama to kuma ashabul wani a siyasiya zai rabu da gidan shi zai rabu da gida yanzu na akwai a babu me yasa zaka rabu da gidan ka yanzu mu da muke nan yanzu mu salafiyun za mu iya zuwa mu zaɓi kanmu in za mu yi politics za mu zaɓi kanmu mu ce to yan salafiya ku zo ku zaɓi shugaba an gane muna so mu zaɓi gwamna daga muna so mu za mu yi mulkin najeriya a zaɓi shugaba za mu iya zaben kanmu ko sai mun nemi taimakon kiristoci mun nemi taimakon masu bautan gunki mun nemi taimakon yan bori mun nemi taimakon yan dariƙa mun nemi taimakon yan shi'a mun nemi taimakon yan ƙatu. duk wani mai zaɓe sai mun nemi taimako muna so mu ci zaɓe to zai yiwu irin wannan wa'azi da muke na aƙida ya ci gaba dole mu yi mai haƙura wannan shi saka ga ikwan tana son yawan jama'a Tun mai son yawan jama'a ba zai ringa wa'azi akan aƙida ba in ka ga mutum na wa'azi a kan aqida yana so ne ya gyara al'umma ba yana so ba ba tarawa yake so ba gyara yake so yi shi kuma mai son ya tara zai yi shiru ga laifin kowa ba zai faɗi laifin ka ba kaka gudu laifin ka kaka gudu Shi ne na ta'awun fi na alayhi wa ya'ziru ba adam fi na mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki inda muka samu sabani a juna uzuri ba magana aiki shi za da awan ikwan ba magana aqida ce sun ce aqida yufarrik wala yujabbi yana raba kan mutane baya kara su kuma inda saka ulul siyasiya yana raba mutane da aqidar su ulul kuma jamhuriya yana sawa musulmi su kare ma kullun garin musulmi ya zama dandali na zubar da jini tattalin arziki babu garin zai zama kasuwanci babu karatun addini babu komai babu garin ku zai zama togo ya zama kawai gulbin jini kawai duk wanda ya zo garin ana so ya ga jini na zuba ya zo garin musulmi irin abin da ke faruwa a Syria irin abin da ke faruwa a wasu garuruwa an gani Kenya a ba Kenya ba ya sunan shi Somalia sai ga duk gari irin wannan shi garin da ci gaba har abada yanzu a yau Afghanistan zai ci gaba kullum cikin zubar da jini da sauransu yanzu wanne ne yafi? ba <laughs> to yanzu wanne ne jan ahlus sunna kan wannan matsalar bulu da mawuya ko siyasa ko biyasiya bulu din su shine inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane eh, a ta karantar da aqida ana karantar da ibada ana karantar da mu'amala ana karantar da tarbiyya ana karantarwa karantarwa shine babban hanya a karantar da mutane mutane kuma su ta aiki da abin da suke karantawa kafa daular musulunci in ya zo alhamdulillah in bai zo ba ba shi bane asalin abin da muka zo eh, a da zo duniya don mu in ka ce shi ne asali annabi nu wani daula ya kafa annabi hud wani daula ya kafa annaba wanda suka mutu ba su kafa daula ba guda nawa ne nawa ne suka kafa daula yanzu duk mutumin da ya yi da'awa bai kafa daula ba bai samu nasara ba ashe babban buri shine al'umma su ginu su mutu da imaninsu idan Allah ya sa mun samu daula fa ni'ima haka muke so in ba mu samu ba ba ba dole bane Allah shi ya alƙawari yace wa'ada allazi wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh Allah ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki mai kyau wallahi zai ba su kalifanci a doron ƙasa Allah shi ya alƙawari amma wani sharadi ya kawo ya abuduna ni ashe tauhidi in ka karanta tauhidi ka karanta ka tsira sai ka jira shi Allah kuma yi me yayi nashi kai zaka yi naka sai Allah yayi nashi shine ma'ana wala yansuranna Allahu may yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz da kuma ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum kaga kanunun ne ja'a bi shart wal jawab wal jazam in kun taimaka ma addinin Allah shi ma Allah zai yi me zai yi nashi taimakon misali ko inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru sai mutanen sun yi sannan Allah ya musu to mun koma yan siyasa mun yi watsi da aqida mun daina wa'azi akan wanda kan mu raba kan mutane mun canza shi mun canza abin da ke tare da kanmu to ya za a yi Allah ya canza namu an ce dole sai mun dage da aiki wa kulimalu ba sai ran lawa amana ku sai zama mun ki yin aiki ba ruwan mu da aqida ba kawai muna son mulki ne kawai mu dai mu hau kan gado na mulki saka demokradiya na bukatar jama'a ne kuma duk mai bukatar jama'a ba zai yiwu yana aibanta kowa ba ce to duk wani dan ɗariƙa kaza ne dan bid'a ne in shi'a kafirai ne in kaza ne in kaza ne sai kuma ce ku zo ku zabe ni ba zai yiwu ba ba shi ba za ka taɓa yin mulki ba in ba ka ji aƙidan ka ba in dai a ce yadda malamin malamin kuma lokacin da yake raye da yake yawan wa'azi a kan ɗariƙa yana kiran musu sai malamin ya fito shugaban kasa. sai ɗaya rubuce ce a zaɓe shi da ɗaya rubuce ya ce da a zaɓi ɗan izala gara zaɓuwa ya ce masu ce mara kafirai ya ce kirista ya faɗa izala a wajen mu kuma ji wani ayi su da kan siyasi yana da hadari yana raba ka da gidan kai dole sai ka yi sassauci ka daina magana kan komai yawa hulunin damawi kuma yana a kan zubar da jinin mutane har da wanda ba su da laifi da sauransu kuma zubar da jini guba ne in dai mutum la ya zalul mumin fi fushati bin dini ma lam yusib daman haraman in dai mutum zai riga zubar da jinin haram shi da samun kwanciya a rayuwar shi har abada na'am na ƙarshen ku? Eh. shi ne a wai su abin da suke nufi ba ƙungiyar da suka kafa ɗin ake ba kai kana iya rayuwa ba su kai za ka ci gaba da kasuwanci ga su su masu abin za ka shige cikin kai ma a ringa kudawa cikin ga duk tsallar da ake kan siyasa a da kai shine magana da ake yi sun fi zama lafiya na eh. iya zama cikin gudanar da addini ba wancan masu yakin nan fa karatu ma bai yi ba abin da zai yi Allah ya sauke يخشى عليه alla يكون له نصيب min عمل هذا wato ana jin tsoro a garin shi kada ya zama ba shi da wani rabo daga aikin shi wannan na'am liman qala fi rabbuna daidai daidai da abin da ubangiji mu ya faɗa game da shi amilatun nasiba shine wani malami ya siffanta ikhwan amilatun nasiba suna kokari kafa daula wahala suke za su taɓa samun nasara ba saboda ba su bi hajin nubuwa ba wajen kokarin gwagwarmayar an gane to wannan shine sun tsara ka shikenan nan